Shaka mambar non permana Kowane mamba da ba na dindindin ba, kwamitin tsaro yana ba shi nauyin wa'adin aikinsa na tsawon shekaru biyu. Kwamitin tsaro ya kumshi mambobi goma sha biyar ne, biyar na dindindin waɗanda kullum suna nan a cibiyar kwamitin tsaro. Su ne manyan ƙasashe da suka ci nasara a yakin duniya na biyu. Kwamitin tsaro ana jagorantar sane na kama in kama. A bisa wannan tsari, ko ya kasance mamba na dindindin ko kuma wanda ba na dindindin nan ba idan abin ya zagayo a ƙasarka wakilin kwamitin tsaron shine zai jagoranci kwamitin tsaron tsawon wata ɗaya sannan kwamitin aikinsa shine wanzar da zaman lafiya da kuma sa ido akan abin da ke kai kawowa bisa batun tsaro a cikin faɗin duniya kenan kowane lokaci suna iya haɗuwa domin tattaunawa bisa wasu batutuwa telle ou telle question. Jakada wacce rawa ce shugaba yake takawa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a tsawon wata guda na shugabancinsa? Le président. shugaba wanda zagayen ya zo a kansa shine yake jagorantar zaman taro tattaunawa na kwamitin tsaro. Sannan shugaban kafin halartar babban taro a hukumance yana jagorantar wasu zaman taro inda suke tattauna batutuwa da za su gabatar a wajen babban taro. Wannan taron ana kiransa zaman taro na tuntuɓa. A bisa bisa wannan hanyar shugaba ne yake jagorantar taron da kuma mataimakinsa wanda shine sakataren majalisar ɗinkin duniya Wani alfanu ne ga Nijar na shugabantar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya? A Partiniro Ƙasa ta jagoranci kwamitin tsaro kamar ƙasar Nijar da ke tasowa a bane mai kyau, saboda yana ƙara kusantar ƙasar da manya-manyan ƙasashe na duniya da suke faɗa a ji, inda mambobin kwamitin tsaro ana ba su dama. Don haka ne ma ake baiwa mambobi na dindindin wannan babban matsayi na daraja ga waɗannan ƙasashe, waɗanda suna iya kawo wani tsaiko akan wani mataki a kwamitin tsaro. zartarwa na tsaro wannan ma don a baiwa kwamitin tsaro ne damar aiki da kyau saboda a zahirin gaskiya idan ana magana ɗaukar wani mataki ne waɗannan manyan ƙasashe su ne suke iya yi aikin saboda su ne suke da hali